الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا يا ونن منزو baka sani ba ne kuma baka yi mamakin halin Yahudawa waɗanda Allah ya ba su wani rabo na ilimi amma suka yi imani da wasu abubuwan da suke bautawa ba Allah ba har don biyewa mushrikai suke cewa wai su ne suka fi shari'a akan sahabban Annabi Muhammad alaihi salam